wadda kuma ya sake yi tsare mana wannan ini mai albarka a wannan farfajiya mai albarka yadda muka hadu haka Allah ya haɗa mu gidan aljanna abinda za mu tattauna shi ne ba da gudumawa wa addini shi ne abinda yanzu na ji sakatare yake magana mun yi magana akan musulunci da ni'imar da take tattare da musulunci jiya malam ya gabatar mana darasi akan imani da kuma dukkan matakai na imani da arziki da Allah zai ma bawa na imani shi hidima wa addini ko taimaka wa addini taimaka ma addini taimaka wa Allah yana daga cikin mafi tsadar abinda kuma Allah zai maka arzikinsa a matsayin kanan musulmi wadda ka yi imani shine ya sa ka ya baka daman aiki domin ci gaban addinin musulmi shi musulunci addini ne na Allah Allah yake idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi addinin Allah inna ad-dina indallahi al-islam addini dai agun Allah shine musulunci addinin na Allah ne cewa kawai addinin na Allah ne a ce kana hidima wa addinin kadai ya ishe ka abun alfahari addini ne addinin Allah wato duk lokacin da ka ji wani abu da yake alaƙa da Allah kuma kaga an baka dama ka yi alaƙa da wannan abu wallahi sutura kawai Allah yake so ya maka duk abun da ka ji yana alaka da Allah an kira Allah an kira sunan Allah a kan abun sannan kai kuma aka baka dama ka yi alaka da abun to ba da ka yi asara ba duniya da lahira domin ba a taɓa wadda ya bi Allah ya yi hidima wa Allah ya yi hidima wa addinin Allah kuma ya lalace saboda haka abu na farko 'yan uwa addinin musulunci addini ne na Allah addini ne na Allah yadda rayuwarka take ka take bukatar kazar-kazar ɗinka ƙarfinka lafiyarka dukiyarka haka addini yake bukatan waɗannan abubuwa a wajenka yadda ‘ya'yanka suke bukatarka suke bukatar tunaninka lafiyarka dukiyarka dukkan wata baiwa da Allah ya maka haka addini yake buƙatar waɗannan ababa a gare ka Allah ya yi kira a cikin alkur'ani game da hidima wa addininsa tunda mun ce addininsa kaga kenan wani abu ne da yake so ya ga kai me da ka yi a ɓangaren addininsa idan ka tsaye da sallah wannan ka yi wa kanka ne in ka kiyaye azumi ka yi wa kanka ne in kana kiyamun laili ka yi wa kanka ne amma dai ka sani shi addini ai ba a kodibuwa aka saukar da shi ba yaya aka yi ya zo inda kake kana jin anan aka yi wahayinsa kai kuma me kai ya ƙara gaba ya matsa daga inda kake ko kuma tun da ya ki so inda kake an gama aikin gina Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ku zam masu taimakon Allah to duk inda ka ji an ce a taimaki Allah ma'ana a taimaki addinin Allah shi Allah in ka yi wa addininsa kamishi ne in ka yi wa addinin shi kamishi ne domin abin da yake da shi a tsakaninmu shi ne addini abin da yake da shi a tsakaninmu shi ne addini Allah ya ce ya hallabi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu lahi ku kasance mataimaka Allah ma'ana mataimaka addinin Allah kama kala isa ibn maryama lil hawariyin Allah yake kamar yadda annabi Isa alaihi salatu salam danna na Maryama yace lil hawariyina ga almajiransa makusantansa hawariyawa man ansari ilallah yace wa zai taimake ni zuwa ga Allah ma'ana wa zai taimake ni wajen yada addinin Allah man ansari ilallah wa zai taimake ni wajen hidima wa addinin Allah kada na hawari yuna na hannu ansarullah hawariyawa suka ce mu ne mataimaka Allah ma'ana mu ne mataimaka addinin Allah za mu taimaka mu yi hidima wa addinin Allah yadda hawariyawa suka amsa suka ce za mu taimaka wa addinin Allah za mu tafi kafaɗa da kafaɗa da kai wajen yada addinin Allah Allah mu ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce ya ayyuhal ladina Aminu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu ansarallah kuma ku zan masu taimaka ma addinin Allah jama'a muna fahimta hidimar bautar ka ga Allah daban hidimar aiki wa addini daban ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ai inda dukkan waɗanda suka gabace ka su ma kowa da ya fahimci addinin zama ya yi a gida yana sallah yana azumi yana kiyamun laili ai da addinin ba zai zo garin kowa da addinin ba zai zo garin kowa Allah sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu ansarallahi ku zama mataimaka Allah ma'ana ku zama masu taimakon addinin Allah kama kala Isa ibn Maryama kamar yadda annabi isa alaihi salatu wasalam ɗanna na maryama ya ce lil hawariyin ga hawariyawa man ansari ilallah ya shelanta a cikinsu ya ce wa zai taimake ni wajen hidima wa addinin allah kalar hawariyun hawariyawa suka ce na hannu ansarullah mu dinnan za mu taimaka ma allah ma'ana za mu taimaki addinin allah Allah ya ce to kuma waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ku zo ku yi wa addini hidima wannan hidima wa addini Allah sai ya lamunta waɗansu abubuwa ga duk wanda ya shiga hidimar addini yada addini tabbatuwar addini Allah ya ce in tansurullaha yansurku. Allah ya ce in kun taimaki Allah ma'ana in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku a musulunci babu wani abu da musulmi yake da shi na garanti Allah zai zama gatansa ya shiga sha'aninsa kamar hidima wa addini ba a taba ba wanda ya yi hidima wa addini kuma ya faɗi ba a in tansurullaha Allah ya ce in kun taimaki addinin Allah kun, Allah zai taimake ku wai sabbit a ƙadamakun Allah zai tabbatar da digadiganku yadda ko makiyinku ya zo ya bankaɗe ku da ku faɗi ba ba da a koma da baya ba kuma ba da a faɗi ba a kan me Allah ya wannan alƙawari ya ce in kun taimaki addinin Allah a suratul hajji rantsuwa yayi suran nan yansurannallahu manyan suruhu? Allah ya ce, wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimaki addini Allah zai zai samu wannan alƙawari ne da kansa ya ce, wa man awfa bi yi min Allah Allah ce, wa yi ni cika alƙawari wa man awfa bi ahadihi min Allah Allah yace wa yafi Allah cika alƙawari Allah ya ce wala yansuranna lahu man yansuruhu wallahi Allah zai taimaki wadda ya taimaki wannan addinin yadda na gaya muku Allah ya ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ka je ka bi tarihin rayuwa yanzu duk waɗannan harkoki da ake na addini da ka samu akwai waɗanda suke tsaye wajen hidimar addini ko shekara ɗari ne in kana da tarihi wallahi ba a taɓa samu wanda ya hidima wa addini ya zo ya walakanta Allah ya lamunce mishi shiga hidimar addini shiga hidimar Allah ne Allah kuma ya fi ƙarfin ka shiga hidimarsa shi kuma ya yada man kutila duna malihi fa huwa shahid annabi ya ce wadda aka kashe shi akan dukiyarsa ta hanyar zalunci ya yi shahada man la duna ahlihi wadda aka kashe shi don kare iyalansa fa huwa shahidun yayi shahidi man la duna dinihi fa huwa shahidun wadda aka kashe shi don kare addini yayi shahada wani malami yace akan kudin kama aka kashe ka Allah ya ma alfarmar shahada balle akan addininsa akan iyalinka ma aka kashe ka ya maka wannan alfarmar balle akan addininsa saboda ka Allah sai ya lamunce waɗansu abubuwa na zama gata shiga al'amari tsayuwa ma duk wadda ya taimaki addininsa wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz Allah yace wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi jama'a wannan fa taimakon Allah shine hidima wa addininsa ka taimaka ma addininsa yanzu aka ce wani bawan Allah ya ɗauki nauyin kujerun da za a zauna a ji wa'azi wallahi ya kyautata wa kansa shi zai mori wannan abin da ya yi Allah kuma ba zai bari ya tafi a banza wannan kira da Allah ya yi ya ku waɗanda suka yi imani ku zama su taimakon addinin Allah kamar yadda annabi Isa ɗanna na Maryama alaihi salatu ya kira hawariyawa cewa wa zai taimake ni wajen yada addinin Allah hidima wa addinin Allah hawariyawa suka amsa haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka amsa su ma suka ce za mu taimaki addinin Allah da su aka yi wannan hidima da Allah ya zo yana bayani game da yadda za a kasa a kashe dukiyar fai'u ta banin nabir Allah sai ce lilfukara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sai ce wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah ce a dukiyar a tallafa a taimaka wa fakirai waɗanda ba su da shi daga cikin muhajirai allazina ukuri min diyarihim wa amwalihim waɗanda aka fidda su daga cikin gidajensu da dukiyarsu lokacin da maka ta yi zafi abubuwa suka yi tsanani Allah ta ya yi izini a yi hijira yau musulunci zai yi ƙaura musulunci zai yi ƙaura mai gona sai ya haƙura da gonan ya ce zai fi musulunci mai gida ya haƙura da gidan wani da shagonsa wani da gonarsa wani da dukiyarsa suka ce za su yi rakiya wa musulunci ukhriju min diyarihim wa amwalihim an fidda su daga cikin gidajensu da dukiyarsu yabtaguna guna minan layi wa ridwana Allah ce suna masu neman falalan Allah da yardan Allah yanzu in mun yi aiki sai mu nemi yardan Allah a cikin aiki. su kuma nasu Allah ne yace yarda na suke nema Allah ne ce yardansa suke nema sai yace wa yansuruna Allah wa rasula suna masu taimakawa Allah da manzonsa ma'ana suna masu taimakawa addinin Allah me yasa suka yi rakiya wa addini domin tabbatuwar addini domin hidima wa addini domin hidima wa addini idan ka kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa inda za ka bi ɗaya bayan ɗaya kowannensu za ka ga irin sadaukarwar da ya yi domin ci gaban addini addinin ya ci gaba ya fi bukatuwa a gunsa a kan shi ci gabansa farin cikinsa kwanciyar hankalinsa natsuwansa ya ga ci gaban addinin da kuma ƙarfin addini ya ga ci gaban addinin da kuma ƙarfin addinin a hidimar addini yan uwa babu wani abu da za ka yi a musulunci Allah ya ɗaga darajarka ka samu kusanci a wajen Allah ka samu alfarma a wajen Allah kamar hidima wa addini idan kana so ka samu babban babban dama na alaƙa da Allah to ya ganka a hidimar addininsa duk waɗannan sahabbai da kaji da darajar da suka samu wallahi sun same ta ne saboda hidimar da suka yi wa musulunci inda za ka bi su ɗaya bayan ɗaya sahabban nan ba wadda in ka ɗaga ba za ka ga matsayin da ya tsaya na miƙa wuya da sadaukarwa wajen ganin addinin ya kafu ya tabbatu waɗansu rayukansu suka bayar fansa akan ci gaban addini waɗansu dukiyarsu suka bayar fansa akan ci gaban addinin waɗansu dukiyarsu suka bayar fansa akan ci gaban addini kamar yadda muka faɗa waɗansu sun sadaukar da gidajensu sun haƙura da gonakinsu sun haƙura da shagunansu me damuwansu addini ya kafu sai ka dubi kai yanzu ne kake yi bayan sallah da azumi wanda addinin nan ga wani aiki da kake yi domin tabbatuwarsa duk wata alfarma kusanci a wajen Allah daraja a wajen Allah hanyar da aka fi samun waɗannan abun Allah shine hidima wa addinin musulunci saboda haka ka wanke tunaninka ka dinga bambance abin da kake yi na ibada makanka da kuma aikin da kake yi domin ka ga wannan addini wannan suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya shirya fathu makka a matakin farko aka zauna aka tattauna aka tsara aka yi close na yadda za a shiga marka. wani daga cikin sahabban sahabin ibnu abi ayoyin farkon suratul mumtahana sun sauka akan wannan kabiya sai ya rubuta takarda zuwa ga mutanen marka. dalilin rubuta takardansa yace saboda ya samu gindin zama a wajen mutane yace saboda sauran sahabbai kowa da ɗan uwansa in an fada wa makka kowa ɗan uwansa za su iya ba da kariya majalibinsa yace amma shi ba da kowa in ya yi wannan kamar ya musu gwaninta to da su ma za su dube shi sai ya rubuta takarda ya ba ma wata mata ya fi ta kai tana tafiya sai Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tada sayyidina Ali da Zubair da mai gida ce wannan shiga Makka da za mu yi an bada satan kansa an yi likin abun ya fita amma ku yi sauri ku tare matar ku dawo da takardar suka tafi suka je suka tsari. sayyidina ali da zubairu da migdal ko aljani annabi yake su kwato abu a hannun wallahi da su kai kawai aka ce ma sayyidina ali ya tare ka ai ka san ka suka ce mata ba mu wasiƙar da take wajen ki take ba wasika suka ce ki ba mu ko mu karba da kanmu sai ta cire ta ba su aka zo aka bude wasiƙa sai ga ta takarda ne daga hafin ibnu abi balta zuwa ga mutanen maka annabi ya ce ma hada ya hafu me ya faru ita ya rasulullah la ta'ajjal alayhi yace karkai saurin hukunci ya ba da uzurorinsa duka annabi ya ce gaskiya ne umar ya ce da'anni abiribu unukahu ya rasu ba ya ce manzala birni in cire kansa annabi ya ce innahu shahida badar annabi ya ce ayyar yakin badar wa ma yudirika لعل الله ala ahali أهل fa فقال i'malu ma shi'tum قد غفرت lakum yace mishi wa ya sanar da kai me ya sanar da kai Allah ya tsinkayi mutanen badar wadda suka yi yakin badar ana gama yakin badar duk wanda ya yakin badar Allah ya sallame shi yace imalu ma shi tun kuje ku duk abin da kuke annabi ya ce musu annabi ya ce mishi ai ya je yakin badar jama'a inda nake so mu je kun san alfarmarsa wannan yakin badar da ya je yayi hidima wa addini Umar na cewa ka bani dama na sare kansa sharaf annabi ya ce innahu shahida badar ai ya je badar wa ma yudrika yace Umar me ya sanar da kai la allallaha tala ala ahli badari Allah ya tsinkayi mutanen badar ne ƙi i'malu ma shi ita yake kuje ku yi duk abin da kuka ga dama kad gafartu lakum kaga kenan wannan yaƙi da suka yi don kare addini da tabbatuwar addini tun a ran da aka gama yaƙin. Allah gaba ɗaya sallame su sayyidina Usman radiyallahu anhu lokacin da za a tafi Tabuka dukiya ya ɗauko ana cewa jaisul usura. a lokacin ana cikin matsazi da kunci na tafiya ta buka ba abin hawa ba guziri ba kaza ya je ya ɗauko dukiya ya zo ya ajiye ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗauki ɗawainiyan wanda za su tafi annabi ya ce ma zarra usman ma amila ba a yau ya ce daga yau ba abinda zai cutar da usmanu bayan wannan aiki da ya yi a wannan rana kaga ai ba kiyamun laili ne ba dukiyarsa ya ɗauka ya ce ai hidima wa addini annabi ya ce ma zarra usmana ba abin zai cutar da usman wai gobe ko jifi ya je ya yi laifi wai kuma Allah ya yi fushi da shi a ce ya lalace ya zama ɗan wuta ko wani hau ya bi shi ma amila ba'dal yau bayan da ya aikata yau annabi yake Usman ya sha kwana Kar ka ɗauka yadda ake kururuta saidina abubakar radiyallahu anhu ƙiyamun laili da azumi da sauransu ya bisa habbai wallahi sadaukarwa addini da ya shi ya sha gaban kowa hidimarsa addini ya sa ya sha gabansu sai na umar ya ce mun taɓa gasa da sayidina abubakar duk layin da aka biyo ya ce sai muka sayidina abubakar a gabanmu duk layin da aka biyo sai muka sayidina abubakar a gabanmu ya ce wata ran annabi sai ya yi launcin na wani aiki da za a yi wa addini da dukiya umar ya ce sai aka dace ina da kuɗi a lokacin sai ya ce to in ban taɓa shan gaban abubakar ba yake yau zan sha gaban da ya ce gida sai ya raba dukiyarsa gida biyu sai ya kawo rabi ya ajiye wa annabi sallallahu alaihi wa sallam" sai dina abubakar shi ne sarmi ke yi annabi ya tambaye shi ya ce mishi min kabar mai iyalanka ya ce mislahu kwatankwatan abin da na kawo yace sai ga sayidina abubakar ya ɗebo dukiyar duka ya zo ya ajiye ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce me ka bar min iyalan da ya ce Allah da tun daga ranar sayidina umar ya ce na fita harkan wannan dattijo ya sha gaban ya sha gaban wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ma nafa'ani malun kaf ma nafa'ani malun abin barka yace ba wata dukiya da ta taba amfana na irin amfanin da dukiyar sayyidina abubakar ta mu wannan amfani fa ba wai abinci ake saya a bashi da nama ya ci ba a dukiyar an take ta ne wajen da'awa da tabbatuwar addinin musulunci babu wani aiki babu wani aiki da za ka ɗaga wadda ke kusantar da bawa zuwa ga Allah kamar hidima wa addini Ka ga manzannin Allah idan ka ga wani a gaba da wani hidima wa addini Allah yake tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah yake kun ga manzanni na dinnan mun fifita tashi a kan sashi wannan manzo ne wannan manzo ne amma matsayin wannan manzon ba sai ba ne da wannan a wajen Allah haka annabawan Allah walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa atina dawud zabura a cikin manzannin akwai waɗansu guda biyar da ake ce musu ulul azmi minar rusul su kuma a cikin manzannin su ne jagaba a cikin su biyar ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne mai gida akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu alaihi salatu wasalam wa in akadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akadna minhum mithaqan ghaliza wadannan sune ulul azmi min ar-rusul Allah yake ma annabi fasbir kama sabara ulul azmi min rusuli wa la tasta'jil to ka kalli da'awarsu ko ta'arifi aka zo me bambanci tsakanin manzo da annabi wasu sai ce manzo shine wanda aka mai wahayi aka umurce shi ya isar da sakon annabi shine wanda aka mishi wahayi aka ce ya bi to kai kanka a wannan ta'arifi aka gane bambancin aikinsu waɗansu malamai suka ce a'a manzo shine wadda aka mai wahayi aka ba shi littafi aka umurce shi ya yi da'awa ya kirayi mutane zuwa ga Allah shi ma annabi yana da'awa amma annabin yana jaddada abinda wannan manzo ya gabace shi ne da shi dole duk ta'arifin da aka yi sai kaga aikin manzo ya tsara aikin annabi wannan ya sa rank da suke da shi ya bambanta kowane annabi kowane manzo da aka aike shi ana aikansa ne zuwa ga al'ummarsa shi kadai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya aike shi zuwa ga duniya duka تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ashe kaga aikinsa ya tsara aikin kowane manzo ka duba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da irin dagar da aka yi allah da kansa ya ce wa izibitala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna fa atamma hunna bi ma'ana fa addahunna Allah ce Allah ya jarabci annabi Ibrahim ta kowane gefe Allah ce annabi Ibrahim ya ci jarrabawa kana yi yace mishi inni ja'iluka lin-nasi imama zan sa ka zan chief imam na mutane tun dagar daga gidansu ta fara daga nan ta tsallake ta fantsama a kan tauhidi ka duba suratul an'am ka duba suratul anbiya ka duba sauran surori irin shu'ara har ta dawo da'awa ta yaɗu a ko'ina duka artabu ƙarshe mataki na ƙarshe aka ce hukuncin annabi ibrahim a kashe shi da ransa ta hanyar ƙoni aka zo aka ce yanka ɗan duka domin tabbatuwar addini ka duba annabi Musa alaihi salatu wassalam e ko cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi sai ya ce rahim Allah Musa faqad uziya ko qad uziya bi akthar min hadha fa sabara sai ce Allah ya ji kan annabi Musa an cutar da shi sama da wannan cutar cutarwar yayi hakuri ne fasbir kama sabara ulul azmi min rusul juriya akan da'awa tun ana yi ba mai sauraro haka za a yi ta gashi har sai an yada addini yayi da fir'auna da hamana da karuna kaga duk yan iskan duniyar nan inda za a dawo da fir'auna da hamana da karuna da sun ishi kowane dan iska wa'annan uku haka annabi Musa ya buga bayan fa an kashe wutar fir'auna da hamana da karuna aka zo aka sake buɗe sabon fayil na sami wani ɗan duniya ne aka gama ya zo rikici ya ɓarke tsakaninsa da banu isra'ilan da sanadiyarsa Allah ya kwace su a hannun annabi Musa. Haka aka dinga yi wannan ba duka domin isar da tabbatuwar addinin Allah ka duba annabi nuhu yana cikin ulul azmi min rusul shekara 950 yayi na wa'azi wa'azin kuma ba wa'azin sati sati ko karshen wata ba yace inni autu qaumi laylan wa nahara yace da'awa ne ake yinta dare da rana dare da rana shekara ɗari tara da hamsin a cikin shekara dubu shekara hamsin ne babu wato ka gane ko annabi ne ya samu wannan matsayin ka bi ka ga hidimar da ya yi wa addini ya samu wannan kusanci gun Allah shi Allah ba abin da za ka yi yanzu ya rufa maka asiri ya daga darajar ka ya kusantar da kai zuwa gare shi wallahi kamar yadda kana hidima wa addinin kamar yaga kana hidima wa addinin yace summa inni a'lantu lahum wa asarartu lahum israra da'awar ana yin ta a fili haka a bayyane ana yin ta kuma mantuman asirarci haka aka yi da'awar ka duba annabi isa alaihi salatu wa salam na cikin ulul azmi min rusul shi yana da'awan ma a lokacin da yake da'awan saboda cutarwan yahudu a lokacin suna jifansa da shi ɗan zinari wa ƙaulihim ala maryama buhutanan azima Allah ya ɗaga annabi isa ne lokacin da aka yi a takin ɗinsa za a kashe shi to wannan aiki ma addini wannan hidima wa addini duk wanda yake zaɓe a gun Allah ai mafiya daraja da kusanci a gun Allah su ne annabawa da manzannin Allah to kaga aikin da su manzannin suka yi ya zama wannan darajar ta zama tabbatacciya a gunsu to babu wani aiki da kai za ka yi a rayuwa mafi tsada kamar hidima wa addini shi yasa waɗannan sahabbai da ake cewa duk abin da za ka yi ba za ka kamo su ba a kafaɗansu suka yi hidima wa addini suka kai addinin inda ba ka tsammanin zai a kafaɗansu shi sa in ana maganansu sai ka ji Allah yana cewa radiyallahu anhu wa razu anhu Allah ya ce Allah ya yarda da su sun yarda da Allah duka wannan abin da muka ambata jama'a abin da ya ba su hidima wa addini karka yadda addinin musulunci a ce hannunka da zuciyarka da tunaninka a naɗe yake wajen isar da shi da kuma ci gabansa bunƙasarsa haɓakarsa babu abin da za ka yi na aiki a musulunci kamar hidima wa addinin musulunci amma in ka ɗauka duk abin da ya shafi musulunci kai banda kai idan tunaninka ne akan duniyarka ne idan dukiyarka ne akan duniyarka ne duk hidimanka akan rayuwarka ne me addini zai mora agunka babu kai wani hidima kake yi wa addini babu to fa Allah ba zai waiwaye ka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ne man arada an ya'lama ma lahu inda Allah falyanzur ma lillahi inda annabi yace duk wanda yake so ya gane me yake da shi abun Allah to shi ya duba me Allah yake da shi abun sa kaga ai lissafin ya fito fili dama fadkuruni akurukum wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum duk wanda yake so ya gane matsayinsa a gun Allah to dubi me matsayin Allah a gun wanda yake so ya ga me zai samu a gun Allah ya ga shi Allah me ya samu a wani da ka samu kudin da zai ɗauka ya kashe na karatun boko ma 'ya'yansa a shekara ɗaya tun da yake a duniya zai taɓa kashe wa musulunci wannan kudin mu. Kudin da zai kashe na karatun boko na 'ya'yansa a shekara ɗaya in ka dunkule kudin duk fi lahin da ya bayar a duniya bai kai wannan kudin mu. lokacinsa na damuwarsa ne ba yi da lokaci na addininsa komai a rayuwa yana da lokacinsa amma ba yi da lokacin addini sannan wadda ta ga Allah ya walaƙanta shi ya yi fata-fata da shi wallahi da ka samu addininsa yake taɓawa." shi Allah bai taɓa kula wani ba wai don kace ba da ka bi shi ba sai sai ka je ka yi abin da kake so Kullum ya amalu ala I i'malu ma shi'tum don ba za ka bi Allah ba Allah yake da ku haɗu inna rabbaka labil mirsad amma duk wanda kaga an kama sunansa irin fir'auna irin abu lahabi irin su karuna to addinin suka so su taba to nan kuma Allah bai barka ba saboda ka, in kana so ka shiga matsayi mafi kololo ka yi hidima wa addini in kana so ka kaskanta ka walakanta addini saboda ka uwa masu albarka wannan aiki ba aikin wani ne ko aikin wani ba karka ɗauka hidima wa addini na su wani ne a'a addinin na Allah ne to Allahn kuma kai mana naka ne Allah da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin malamai ne kawai annabin ustazai ne kawai annabin makanikai ne annabin kafintoci ne annabin teloli ne annabin 'yan kasuwa ne saboda ka hidimar sunnarsa ba za ka ce su wane ne da su yi banda su wane ba in ka fahimci haka kuma ka kuskure fahimtar waye manzon Allah yadda Allah yake ubangijin malami haka yake kai ma ubangijin kai tunda addinin nashi ne ba addinin malamai bane addini ne na Allah kai ma ka ne yadda wani zai yi hidima wa addini kai ma a baiwar da Allah ya maka ilimi ne wata baiwa ce kai ma ka yi amfani da ita wajen hidima wa addininsa saboda ka dubi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya kare addini ne da dukiyarsa wani ya yi hidima wa addini ne da iliminsa da kake ji ake cewa Allah yana gafara wa malami hatta kifayen da suke cikin ruwa a'a ba wai don shi malam bane don karantar da addini ne wato shi fa Allah in har za ka ma addinin nan hidima wallahi za ka yi kima wallahi in za ka ma addinin nan hidima za ka yi kima saboda ka sai a ce hatta kifayen da suke cikin ruwa mala'iku suna girmama malami ko mai neman ilimi domin duk inda kaga ana hidimar ilimin addini to addinin ake ma hidima ‘yan uwa masu albarka babu wani abu da za ka samu daraja ko kusanci ko alfarma a gun Allah a matakin farko kamar kama addininsa hidima kuma ka duba kanka ka ga me kake yi don ci gaban wannan addini kama kanka nazina kama kanka fada tun kana da dama kafin damar ta duk abin da muke faɗan nan daga ran da ka kwanta dama to wa'azin ma ya ƙare so ka yi ƙoƙari ka ga me kake yi me da ka yi domin hidimta wa musulunci muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwarmu mu albarka Allah ya karɓa mana Allah ya tabbatar da mu akan ya mu Allah kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su yi hidima wa addininsa har ƙarshen rayuwar Allah kuma ya karɓa mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk